an hana abincin masu gasa gasa ba ta halatta ba sai wanda aka faɗi gasan harbi gasan ah, da yake da suna dawaki hawa doki sarrafa doki kuma misali a ce maka gasan jirgin sama a ce wa wasan gasan jirgin sama ka tulla shi ka san koyo da shi ka zo in kuma lafa sama da shi sama kana wasa da ranka da shi ne wannan ana bukatan wannan gasan wasa da ranka nan da wani abu ya taso ku zan afirka maimakon ma ku fara fata garin kafin ku fata garin ku rikita garin da wasa ake tsoro mutuwan za a yi menene za a yi to in babu irin wa'annan da me za a bugi girgiya shi a jangulo rikicin da sai kuna da su yin an jangulo rikici ba zai tare shi Allah zai tare shi mun bi Allah Allah zai tare mana shi ba mu bi Allah hadda za mu sare za mu nuna karama ba mu bi Allah ba yadda za mu cancanci turo mana da mala'iku dole a samu ainihin masu gasar da ya halatta gasar jirgi zai zo da jirgi mota ma da ake shiga wa zai shiga daji illa dai akwai karfafa jiki hmm. eh mu bariye ne mubarati shine gasa shi ne na ce maka mubarati sunan kenan amma masu gane bari in son wasu je sai ne bari yayi da sun kasa wanda ya taso wanda ya taso a ina ban zo kan shi ba ma ba an tsawon a amul mota mutabar cin abincin su haram ne a kankaman kwallo to mutum ya ci abincin nan kwallo ba a cin abincin nan kwallo wannan mai gari ɗanka ya yi kwallo ya samu dukiya zai ce maza dukiya haram ne ba yanzu ga fa haddasa sarauniyar kyau a ce ita ta fi kowa kyau a duniya an ɗauko an ba ta firiyo ta kawo ta ce alhamdulillah ta yi biya a sabi shi sa nake son ku gane wasan abin da hatta maganan gasar alkurani yana shakka a ci ko ba za a ci ba ja'izi ne saboda akwai nau'in da abin da ake kalla manufa to manufan gasar ƙura'ani sai ka ga ai sun fita daga manufan so shi gona guda mace ce ta kalli yan gasa ta ce ta ce ta samu wata mana na dala ta rubuta min ni ce wance kaza daga gwamnati an ba ni shugabancin mata yan gasa musu ni ne shugabansu to in zan ba ka ce ta ya kamata za mu shi jawabi shi ne ta rubuta masa ce kaza ce kaza ce kaza ce kaza tunda yar boko ce kana kaza ta ce a a wance wallahi ba ka suke ba yan duniya ne saboda kana ni dai abin da zan yi musu bari je in janye daga bacin su dala a kawo wata ba zan Ta da dukkan kalli su kawai tsawi su ce ba tsawi sosi ne matan tsawi sosi ne kalau ba masu kasu ƙurani ba yawai su kwalliya yan kwalliya ne yan gayu ne da kuma ƙurani bai nuna ba gayu ba haram ne ba amma nan ba za jihadi ba nan ba su matsaya su san ƙurani yadda za su da shi gaba a'a gafa kenan sai dai lulluɓa lulluɓi a ina ake gafa ya zama ya karatu ni ya karatu a ɗauka abu a bashi yake zai ci ko mai tafi karatu ina jordan ina saudi ina mashira, ina ina ne ina ina ne amma ba bautan Allah ba ba ka za mu sojan na fito ba ka za mu sojan kyamun lailu ka je ka kalli yayan ka duka an kana da yan gasa ka je ka samu ka dan kake in na da ɗaɗan gasa ka je ka lana yake asalin abin da ya sa aka kiya ya zume kiyasi aka cewa eh saboda akwai haddasar da ilimin addini to su wa'annan da suka haddace ilimin ba na ake bane ba ko karantawa ba su iya karantawa ciki an sake gasa. to haka mutabari yan gasa. ko shi isa nake so nuna muku akwai gasar da ta halatta ita ce wannan kamar ba kwaso gasa ce ta menene wasa da rai da gani ba annabi a zamanin kan ana gwada makamai ran sallah ana gwada makamai gari gari ake asalin shi wasan sallah nan da ake da za a yi amfani da shi turawa su canza shi aka koma bori aka koma wane ne asali za a ce samarin gari ka za su zo samarin gari su zo su zo su zo da kayan su? ka zo ka ga yadda ake wasa da sanda ana jira ka taɓo su suna da ƙarfin su ga wa'ancan suna wasa da takobi ka ga wa'ancan suna wasa da kaza wanda ya yi jiha suna haɗa da shirka wannan shirka ne ce haramu ga ba a shiga ciki bai da za a ta wasa da ya lankwasa takobi ya lankwasa ya sake shi yi kyan yana kuka yana magana da ogan shi in yi kisa wannan rogan shi zai kawo in yi kisa kaza wallahi wane ba da ka sabo muje ka sabo mai kaza ka sabo mai kaza ta ga daga nan makiya Allah sai su gani kuna da wa'in a gari kaza kuna da wa'in a gari kaza kuna da da baki ɗin kuna karkashin sarkin musulmi wannan na da kenan to ka sai yanzu haka ce za a yi wannan ka sai wasa shi sai wasa shiga ruwa ya shiga ya shiga da jikinsa ya shiga cikin ruwa ya samu ainihin ana uku a ciki ana ya mutu ya samu ɗin ya kwaje shi ko ya je a ruwan na da zurfin kilo kaza tun ana iya sanar ya shiga ciki ya tsaye ba ha kowa ya fito ɗan ku bai fito ba ana sallar da kira kina kifi ya haɗe shi ana salati wannan can sai tashi ya daga kafa wannan kaga zai iya fita daga wannan jirgin shiga wancan zai iya bi ya kula wancan zai iya bi ya aikata kaza irin wa'annan kaga su ne to ana gasa da yi ga kaga irin waɗannan ake neman matasa musulmai suna da su gobe mun ce za mu kafa daula in an kafa daula yanzu kan ne za mu kafa ta da me ko duwaila ba mu iya kafa mutanen ma da sun ga wahala watsewa za a yi a zama yan turare kaza a karkata ban mu ce kai sa ka ce mubara ce bai halatta amma mu wa'ina sun halatta har biki harbin kaza to ko yanzu ai akan yi gasar maharba ana maharban bana wani ne ba ka zo malam bello da ya tashi gaya mana da kwana ke ce wai abun abun bakin kike da kani akwai nan yau da wai mace sai kai ta da saboda don dawa mutane da mace da namiji duke ne nan ku ku ba ku lura da abun ba ko hmm? hmm? kada bindiga ne ku ita mace sai kai ta daya ina samari ƙarya ne ita aka ba ita aka ba ɗan yi magana hata bindiga ma bin na gaba nan ba masu yanzu cikin sojoji ba zai da yaran da za su ki hada bindiga suna wasa da ita a akwai amma mutum sai ta yi ta tafiya saboda kawai don a rusa addinin musulunci don a kawo rusa tsarin annabi duk muna ina ina suka ma'aikata mu hakuka bari wannan ta aikin me kuke a wurin a'a in ba kan kuke saboda wata wannan kwanke malam saboda akwai kari ga ta shi kenan ba damuwa ba na abun gane wannan ka ku faɗa cikin jama'a kada ku ce an yi haka ne saboda ka ga a shiru abu ka kamar yadda kuka shirin da kuka shiru a muhimmu ce da manufa muna kalla aka yi haka kun gani mun gani shi kenan ai mai tarko Kuma mai kiwon zabi bai daga kara shi halaita kaumana ya lamu naha an ta'amil mutabadiyain an hana cin abincin yan gaba abincin da suka yi gasa suka ciwo ai kaga asalin ta ta sani caca ne a kacan za ta dawo ba yanzu ka zai na wannan kyamar jami yanzu an janye mutane wai akwai kuɗi za a yi kuɗi wane ne wane ne wata tatsuniya to a ce ga shi mata ɗauka masu zama kuɗi da ka zama kuɗi ba su ba sai ta je ta shiga ta yi menene ta fashe mata yanzu ta fashe ka ɗebo kuɗin ka kuɗin ka haram ne wanda duk ya ci haram hmm? eh ai ma ana ba su hmm? ai ma ba su kuɗin zai ko kai ba za ka ba su ba ji ido wanda yi wasa da kaza yi ne ne ya wulwula sanda ta tsallake masallacin da shirya ta kai ga hular halar ne ya sa hular Ya ba na zai ce ne bai da hular saurayi ba hular hmm? ya ba na zai ce ce na zai kai ne kai Hmm? malam ga yana na san kai kafin san ko ne misalin da kace ai wannan kakka je ka yi rabbi akwai abu da ba a rabu yar malam ce fa ta je aka tinye ta ta dawo makarantar su take eh, a ba ta rance ba za ta kawo ba ba za a ba ta rance ba ta je ta biya aka aka ce ta ba za ta biya ba ta kai makarantar gobe

ba zai yi ba mun ga yadda ƴan cata suke mun ga rayuwar ɗan cata mun ga komai irin da ɗan cata na kuma ce gaba tsakanin da tsohon ka zo a kan maka wayo ai na ganin kila ba ka da rabo ne Allah ya goge maka haka ka zama dabba shi kenan haya haya haya haya aka tashi aka je kotu wani babban malami zai ke to ke ke ga shi wata ne dan ya kuɗi kaga abin da sai ta yi daidai mace ba namiji ba sai mai karatu a haka ya hmm. Hmm. Hmm. to in ga gidan kanka ce za ka zo za ka samu da aikin da kake eh gyara wannan idan an kira ka ne ka san ina za ka je ai ba za a ce za ka yi sana'a da kake ne sana'anka an ko ka san dama saboda dan da kuma ana samun kuɗi yanzu misali ai ka za akwai mai sana'a na gini in aka ce ga masallaci ya ba komai na masallacin bai aka ga ya da niyya to ka man ka je kai da niyya saboda gidan ɗan kwallo ne za ka je ka samu sanai kaga ya shiga ciki sai dai irin wa'annan sana'o'i da dama musamman suka zama irin haka abin da zai mutu ya tsara ne mai sana'o'i da yi da yin wacce take ta neman kuɗi da Allah dan ba mamaki a ce maka idan mutumin gari ne zai baka miliyan biyu a rabi a aikin kamar ɗan ƙwallon ne zai baka miliyan biyar daga da kai na ɗan ƙwallon ka ɗaya ta biya zama da saboda ɗan ƙwallon yana samun kuɗin banza da yan kwallon suka shigo cikin kasuwa ma an ce ba a sa ba sa sai baya haka dai wata rana za mu ce kano da ana gudu wata tafiya da jan da kai tsaya garin na ba a rabu da rikici kan mu je mu shiga cikin wani rikici mu shiga rikici ka san muna baki a wurin shi kenan da muka da cewa me ke faruwa da aka da yan kwallon ake yi da sun za su je gari kafa su ne ake musu sannan ku idan suka shiga cikin garkuwa duk abin da suka suka za su ɗauka ta ce ke ba ko ke ba ko yanzu bari a karatu ba kasashe ba kan kai maganar mulhidai ya kamata kamar yadda maganar ka ta musulunci ta kanka a wancan wani kana neman ka ganar da ni ne ka canza maganan ka kama kusantar da ita nake so a'a to barin kan zaba ita misalin an yi a dan kushe addinin musulunci ba kafa shi da suka ci kai ilhadi ne wannan mu ba wurin mu da kasar cikin kasar yadda za a karya al'umman musulmai kaga ka musulunci da magana amma ka ce don addan kushe kafa ce na kafa kaga wannan kaman kana yin abu ne kishe kafa a'a an yi wa matasa ne a ƙasar karya musulmai shi ne ka musulun da magana amma in kuma ta haka sai ta zama kamar magana mulki da ka ba za mu yadda ba a karya mu saboda ka nan da kafirai da musulmai duk an karya mu ba mu yadda ba don mu tashi a idan misalin kana maganan wannan sai inda aka kira ku taron kaduna sai ka yara yin eh, wannan yaran ko aka kira ku shugaban kasa aka kira ku za ku yi magana to sai ku kawo wannan yaran amma a nan a anguwa in ka kalla to abin da za ka kawo ka ce an taɓa hauki idan ba za su karkara da kai ba su ajiye amma ku daina yin irin maganan a tsara ta tsarin ci gaba ba maganan ci gaba ba akwai ci gaba na musulunci ai duk inda aka tsara ci gaba musulunci ake duka in ma tsara ce ba abin da ya hana mana ci gaba wannan addini ya mana saboda mu yanzu musulmai komai ka taba komai ka taba ka shi yasa ba mu ci gaba ba wallahi ƙarya ne shi isa muke so mu buka misali mun ji cewar ku da kuka ce babu musulunci ne kuka addini misalin a ce maka ga makarantar boko ga makarantar islamiyya da wannan ta islamiyya da wacce ta boko wacce ta fi kawo ci gaba ta wani ana nan ya yi wuce ce ci gaba ita ta bi sannan nan tamu a yau a practical ne yaushe sun riga mu suka kulla azuzuwan su yanzu akwai wanda ba kwado akwai rufafan azuzuwa ana kallon wurin mun ko yanzu sannan ta addinin musulunci ta masallaci ga azuzuwa ta aji goma sha biyar ba kwa ce wani tsari yayin da ga wani ma zai ce da fentin su zai fentin ba ta da ke a a an gama ta babu ba mu da su wannan ne fi kawo cigaba mu nan makaranta su ta allo eh? ka kwatanta da tamu da tasu wacce ta muna da asibiti yanzu wannan asibiti in ka shiga ciki aka ce za a sayar da shi ai zai kai magana ta zuwa ginin da aka da kwalifin ginin da menene ginin duk ya yi da so yana nasu Hmm? jawo gida mu gina gida za mu nuna wa mutanen nan boko ba abin da ya kawo inda ya karya amma addini musulunci ga abin da yi ina faɗin wannan magana ne haushin saboda addini raina addini da aka yi in ka je makarantar mu ta hadda ga wanda da ke zan ƙara aji goma sha yani muna da aji goma sha biyar da a wurin kuloti kuma biyu ne muka saya amma ya ninka biyu saboda rami da suka wancan ta gangare muna da ake yafi ashirin fili ko zai kai kamar fili ko biyar ko shida asalin shi fili ko basali shi ne tushe sannan kuma mun sai wancan makarantar ta sai fili yanzu za ta yi masallaci kwatankwacin wannan daidai ba zai ke girma wannan ba to da mu da yan boko wane ne ya kawo wa ci gaba wa anguwan ban ji ba mun yi mu ba ni ba ubana ne shi zo yi wannan ba ubana bai sani ba amma a niyyarsa ya ba ni horo in taimaki addinin musulunci gaskiya duk abin da ake wata kafin baro gida mu wanda a gida mu ba ma sana'a an yi aiki an gama jikali in kali ko tsawa baban mu yayi maka sai ka kusa kwana biyu kana bai ka kali ba ma ka ka ka ka je kai karatu ko dan kana muku akuya a kan saya sulle goma sha hudu ka kai amma san zan yi wannan ba ba ni da kullum bai ban a rubuce ba je sai yi kaza bai ba ni kada Allah yi ba a dai kira a daura aniya ku daura ƴaƴan ku kai za su yi wannan shine duk abin da za mu yi mu ɗauki addinin musulunci shine saba kuma duk makirci da aka shirya an shirya ne duk tsari addinin musulunci ina ce muku ai wanda suka shirya abu na duniya mu mun san wanda suka shirya din Zuwaimir ne shi ne shugaban su na duniya shugaban propaganda su na duniya kuma shi ne ana tsangaba da cikin nan daga Jerusalem din nan zuwa ina din nan nan ne cibiyoyin su ke na Yahudawan da masu daga can aka shirya a mayar da al'umman ba Muhammadu haka saboda kana mun tashi za mu yi magana ba za mu ce an hana ci gaba ba an hana musulunci da ci gaba shine ke son duk maganganun da za a yi a musuluntar da su ba muna fighting ne ba in ji su so a kan a zo a yi kaza a mu muna faɗa ne a kan addinin mu da aka cuce mu ne muka yi bacci ba ruwan mu da duk abin da suke yi ko so eh ku tashi mu yi wannan abin nan din mu din nan da aka yi na dole ne mu fito in wani magana yanzu an yi mace mace a me kuka tsinana muna tutiya da karatun Allahnmu kuma na ya ta yi shuru muna tinkaho da iyayenmu suka samu makaranta da kuma ga abin da muka yi su in da su ina nasu an banda su gina kansu in suka samu su tsallake su je su gina abun da aka yi su kuma ciki alhaji ba kusa ana jin wannan magana cikin za mu yi magana mu yi magana kan musulunci mu aka ce sai annahu sallallahu alaihi an ta'amil mutabariyin ya hana cin abincin gafa wa huma rajulani na togace muku gasar da aka togace rajulani ya kasu da kullum min huma mubaratil akhar yana son yi mubarayatu gafa da kan mubahatu wannan kiwata karansa wannan kiwata karansa a je a yau wannan wata zakara wannan wata zakara ya zakarar sai yi wannan wanda yake wannan yazo da tsuntsunsa wannan yazo da tsuntsunsa wannan abin ake ce haramun malam إما في التبرعات وإما وجين كيوتا min huma كل منهما دعوة وأي Hatta حتى abinci, hatta حتى وليمة gasa. ina irin masu auren na yanzu attajirai da shugabannin ƙasa ina jin an ɗaura auren shugaban ƙasa ɗan shugaban ƙasa an ce jirgin sama na wani suka zo ba malam kuma ya faɗe an faɗi haɗe saboda mu saboda mu ba haɗi abincin wannan walimin haramun ne jirgin sama wajen ko ɗari biyu ne ko menene ne wanda zai yasa na son a garin mu jirgin zai sauka nan ne ake da fili ɗari ba haka suka zo saboda wane mutum in mutum ya isa yi shi ma a gani almajirai in mutum zai aure da yasa ya tattaro malaman malaman najeriya gaba ɗaya na ƙasa ya nemo masu tsohon mukami masu tsohon mukami da mai mukami mai ke su ma a haɗa saboda a ɗaurin auren ka da wane yaro, wani wane shi ke rike da kaza wane yaro, shi ke rike da kaza wane ma yaro, shi ke rike da kaza an je wajen walima an yi kaza irin wannan walima ba a ci gero ka jama koye koye ko Allah ya kama da labari ah. Hi, da hana ba ya irin wannan abincin mutum yake ya cewa kuma irin wannan abincin na kashe zuciya duk wanda yake dafinsa ya harbi jikinsa wani kishin addini sai ya sulale a tare da shi tumasanci da menene sai ya shiga shi dalilin cin wannan abinci gari dai a tsaya haka kada gobe ba za ku dawo ba sai je gari za da waje da je gari ya ɗauki mota ya ya kace malam al'amura sun yi yawa karatu ka ji karatu komai haram komai haram komai haram hmm? ban ji ba a gefe ya da an taɓa mai zai gaskiya tun da aka yi bai sake ta sai dai yau da yi yi maganar zinari an gama wurin ko فالرجلين يصنع كل منهما يفتخر بها على الآخر وانا بيتبط ألوغي با قوش قوانا سدولة وانا يعدو وانا يعدو وانا يعدو ما ينون إنا نونا كارشيا قبلا جوفا كما سوان على الآخر ويباريه بها وأما في المعاوضات أما وجم مسنين نعم Yala na baya na ku faɗi min kai tsaye abin da ka faɗi. Shi ne gasa. Gasa shi ne mubaraya, asalin kalma an mubaraya ce. Shi ne gasa, shi ne musabaka. Hmm? Shi ma haka, ai ta wannan ni na fi, wannan mun na fi. Waye ya fi kafaita, kafaita da kafaita, wanne ya fi, shi ne hafi A nawa an yi kaza. walima ta an je akwai akwai naman angulu akwai naman shaji akwai naman zabi akwai dodon koɗi hmm, akwai gwazarma ma mai cin gwazarma ma komai akwai me ta ce ke eh, shi ne ma ai alfahara zance ce ne ya ku ba amma ce. mu'awadati ya ina su kaman a wajen ciniki wannan ya sauke kayan kullum min huma a silatahu liman innafi ina shira ina sahibihi a ba ma ma yin wannan tun da ya shafi ku mutum zai in haba ba za mu yi wannan ko neman kuɗi ba za mu yi ka zo da kaya ka karya sauran kamar yadda wancan ya zo da kayan zai karya ba ba arewa ya kawo ta ne saboda yanayin ya karya masara tukuna matsiyata matsiyata masu noma dole su da noma su kuma da yake ya san halin su kaji ne suna a da maganin feshi ya fasko taki ya fasko daga nan wannan ka ga mubana mubana hafi ne amma wannan na neman kuɗi ne na karya wasu mutane su koma kiyasa ba sai ta ake buwan ta ake eh, eh, ɗari da wani abu ko malam malam sabiu nawa ne yanzu wannan jirgin nan man diesel sunan shi ko ne ne. Hmm? yanzu ka ga dab da ɗari ɗari biyar buhun masara nawa za ka sayar yadda masara ta koma talatin ka ga sai ka sai da buhun masara me yake da suna tara sai ka kai hudu kila ma da ciko buhun masara hudu da haka ba sai ka daina nawa ka riƙe masarar ka sannan kuma wannan ba shi zai ba da masarar ba akwai noma akwai feshi tunda wannan takin baya tafiya da feshinsa baya tafiya da nomansa sai an noma baya shuka da kansa baya zuba kansa kai ka ɗauki buhun ka kai gona ka je taki har ne kai ɗari da wani abun ka yi kama ba ta masarar nan shi gaski. za ta ma a duniya ma ba a yi wannan taki ba mai zubuwa da kansa ka kai shi gona ka ajiye ya za a yi ka yi noma bana baɗi ka sake saboda haka kayan garin su gaba da ya kawata shi ya kambame shi bakin ruwa duk wani haraji da kasan ya karu ina ne inda da kasan ya yi kaza amma masara wa'ancan kajin da masara suke rayuwa to bari a sai wata ko ba riba za ka wata ga masara na kawo muku kananan sai ya ce ga masara na kawo kurare ke eh, gaskiya ne idan kuka satse ne ba ma masa ramu masu noman shinkafa an karya su soma an gaji labarin ana rufe wurin aiki niyya ya so mu ba mu kai wannan masu ba kafin ba dan uwansa ya aika ba da ko shadda mai kuɗi kaza a kawai gari mai da ita kaza a inda duk wani ɗan shadda ya dinka aka waye gari har kama shadda mata zama wazo biyar in kafa shaddan yara su dinga maka biyar in kai tsinki mene ne wazo biyar mene ne wazo biyar ke a eh? babban eh? ba su ne ba ko shadda sunan shaddan kenan ba ita ce ba shadda ce musamman ga kada mun ba Allah san ba masa shadda ce Hmm? sai a iya nan mana shan dace su sau da kana suka wasu kai ai akwai wayan da ake so a karya domin shan da kantin gori ne ba hmm, ya shi kantin gori ne ko kantin sauki ko kantin tsiya ko kantin jirgi da gari ko ban san sunan wurin ba jibin wancan ya dinga ce min da ake na gani na na gani ni da ba zan iya zo ba san garin da ke ko garin mu ba sani ba nan nan yanzu komai ilimi na ya tsara a cikin sai ba tun zafi a a tsofaffin ma'aikatan da suke kawo mu ma'aika kai tsohon ma'aikaci ne ba wanda suka da suka saba da karatun jaridu na duniya sai a jere kai wannan zai maka amfani kai wannan zai maka amfani fil asau liman din nasi na fashe na daina wannan magana da ba ta yanzu karatu kai ba ina shira'i ya sahibi ko amma bari daga yanzu a cika da karatu abin da ke ciki sai dai abin da ke ne karatun ciki ne ke jangolo abu hani ne ba eh, nan ba ba ya su tare bai ma su tare ba na wa nassul imami ahmad rahimahullahu ala karahati shira'i wanda ya karya kaya makaruhi na sai kaya a rosa min ha'ula'i gwamnatin musulunci kuma ta ɗauki tanadi idan ka zo kaya ka kawo kasuwa ka karya za ta shi ka kaso an ba 'yan kasuwa damar masu ta shi ka muna sayar da kaya dubu biyar biyar sai ka zo kana sai da shi dubu biyu biyu ba za ka shi daga nan kuma kofa gidan ku wannan amfanin union kenan mai ƙarfi cewa zai yi baka zo ka karya mu sannan ku kuma nan gari ka kusa ka zo fitira ce mu hmm? inda masu abin da ke ya fara haka a yin dama yanzu ya koma can bakin ruwa abin da ke to yanzu ya za a yi dawo amma da karya mana ke so ya dawo tọ ọṣọ ni wọn kàn sọsọ wàhálà náà yàtọ dánmọnà sẹdọ dàríà ní wọjà yìí àdúgbò an da tasalli dan da kofi ala shira'i sallata rayuka akan cinike min huma wa akalu ta'amihi ma tafarijin lahuma wannan ka sai abinci a su ka ci abincin su kai menene ne su ka kai mace su kuna da zunubi ne da alƙayyata da kulobihi ma da ƙarfafa musu dai abin da suke daidai ne har nuna abin da suka yi yayi daɗi a karya ɗan wanka da gida sai ya yi kuwan da mai kilan nasu mai yana ya kusa kashi gare da yanzu an ka ce masa da ta zafa ne sai ga mutum ya samu alaikum mala ta sai da masarar masallaci a sayar ta faɗo murna ina annashuwa yana jin daɗi masarar masallaci ta faɗi Allah sarki in da ba dan masara masara ce ba kada a yi ce sai mu sai mu dauke ta mu kyautar da ita mun ma fasa sayarwa amma saboda waɗanda za su karɓa muna kuka wara ba da kyau ajiye mata ma ina haka muke son ganin ta haka musulunci ce son ganin ta kuma aikin da ake ba fasa ba wata ƙauyatul ma. wa igra'il lahumma على فعل ما كرهه الله ورسوله والثاني أن ترك الأكل بلن شن أبن شنسو من طعامهما ذريئة إلى امتنائه فيما zuwa ga hana su wa kafihi ma ala zalik da a ce mutane sun san abin suke wanda yi ma masara haka ko kai baka da kamar ka ce in ya zo ya raba muku zai raba muku kuɗi zai raba muku motar da zai ba ku mutumin da miliyan dubu ɗari ani ban ma iya abin da din ma rubutawa eh? ma rabin biliyan dubu ba ka ce dubu ɗari biyar ko ba nuna masa musu na karbin da an yi musu abu da ba shi ba itu main wannan da sun kariya aku daga sama har ƙasa to ba ga zo fito ka samu kuma ya halaka ya isa nan ku da aka yi Idan cin nasu, ƙarfafa musu gwiwa, mu'awada kini-kini. iwado ka ba da kaza a baka ka muktaratu